إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلن عقدة من لساني يفقه قولي باك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau asabar 21 ga watan jumada saniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha biyu ga watan shekara ta domin karatunmu na ƙarshe a wannan zango na wannan daura da ake gabatarwa karo na goma sha hudu muna roƙon Allah ta'ala ya mana gumdakatar Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkan abin da muka ji a cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya cikin mizanin hasanatina Allah madaukakin sarki ya sakanka ma ya sakanka da alkhairi ga dukkan waɗanda suke taimaka da shawara duk wani abin da ke aron sunan taimako har a kawo zuwa yanzu da kuma waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci a duk inda suke a faɗin duniya Allah ta'ala ya ji kan a Sheikh Abu Jafar al-imam wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya sakamakon littafin shi nake karantawa wannan kuma shi ne karya na goma sha biyar a karatun na wannan littafin a darasin mu na jiya malam ya zo mana abin da ya shafi kabari har muka ce wannan shi ne matashiya kan abin da ya shafi imani da ranar lahira domin imani da ranar lahira shi ne rukuni na shida daga cikin rukuni na biyar cikin rukunin imani وأن وأبنا وأبنا واليوم الآخر مثل إلى دراسة القيامة كمان بيرو هو حديث جابر أبنا حديث ملائكة جبريل المشهور قال فأخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل إيمان دراسة القيامة إيمان دراسة القيامة شو شكله رجعتيش كش إيمان شنو ما له يكتب بجشي أولا لسه البركة أجيه يمنا جالي تعب اللي شاف قدري domin kabari masauki ne na kan hanyar mutum ta zuwa lahira ba wai mutum ya mutu ya shiga kabari ko in ya mutu yana kabari shi kenan ya isa zuwa lahira ba a'a kabari barzakh ne madatata ce barzakh shi ne na kabar duniya da mutai lahira ba lahirar lokaci guda ake isa isa Allah ta'ala ce ne ya ra'ayin barzakhun ila yawmi yub'athuna shi yasa malam da yayi magana kan kabari sai ruwan da alba'as sai ce wa mu'minu bil ba'as wa jazaa'il a'mali yawm wal wal wa والثواب والعقاب والصراط والميزان الله تعالى ذكر غفر الله رمشيش yace wa mu'mina kuma muna yin imani da abin da ya shafi al ba'th idan ka ce yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko alba'as ta so aiko da manzanni wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu taghut ma'ana mana imani da duk annabawa da manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko sabanin fir'auna da mutanensa da suka ce abanan abasharan yahduna na abasharan yahduna na fa kafaru wa tawallahu subhanallah wallahu ghaniyyun hamid suka ce abasharan yanzu mutum ne zai kire da mu sun fi so a turo mala'ika Allah ta'ala ce lau qad fil ardi mala'ikatu yamshuna fil ardi mutma'innun la nazzalna alayhim min as-sama'i malakan rasula inda mala'iku ne suke tafiya a ban kasa ba an turo musu manzo a matsayin ba an turo mala'ika a matsayin manzo amma tun da mutane ne suke tafiya sai aka turo musu manzon daga cikin mutane haka ma albas yana ma'anar tashi bayan mutuwa wanda yake shine malam ya magana ana da yake ya mu'minu bil ba'th muna yin imani da tashi bayan an mutu tashi bayan an mutu al'amari ne da ubangiji Allah maɗauki sarki ya turo annabawa ba su ɗin su akan shi al'amari ne wanda yake kuma ya buga kwakwalan mushrikan larabawa ka duba ga abin da ya shafi ar-rabb ubangiji sun imani da shi wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah sai Allah ne saboda ka takaddamar da ake da su a kan abin da ya shafi arzubiya ba ke karfi ba a akan iri ba ke girma ba irin kan abin da ya shafi al'ulusiya akan cewar shi shi kada za a bautawa kun ga dai Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum har wallahi in ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa ya halitta sammai da ƙasa bakwai la yaqulunna Allah wallahi za su Allah ne wannan amma da aka ce a bauta ma Allah shi shi kadai sai muka ce ina a wahida yanzu za a sa abin da ya zama ɗaya tallin tal inna hada la shay'un ujab kai wannan abu ne mai dan karamin mamaki don su suna tunanin bukatun suna da yawa mutanen suna da yawa to kuma a ce ɗaya ne zai bayar sai abin da kuka kwakwalwa su ba su fahimci wani mai raza'in sarawati wal arba kuma duk wani wanda zai ce duk wani wanda za kama kafa da shi shi ma da wani kama kafa sabanin mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala shi shi kadai wa tawakkal ala al-ayn al-majid la yamut bana yace wa mu'minu bil ba'th mana yin imani da abin da ya shafi tashi bayan kabari tashi bayan kabari kuma da bayan mutuwa kamar da na faɗa abu ne da yake an yi inkarin sa mushrike sun yi mutunci ko da wata san ba su yarda ba cewa wai in an mutu za a tashi har wani yake cewa hayatu thumma mautu thumma nashrun hadithu khurafata wa umma amr yace hayatun a rayu rayuwa thumma mautu sannan a zo a mutu thumma nashrun sannan a tashi hadithu khurafa wannan labarin khurafa ne wasu hadithu khurafa in ka duba shama'il muhammadiyya ta al-imam tirmidhi ya kawo babu mai zaman kanshi inda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake tsira da iyalansa yana tsira da iyalansa yana tsira da iyalansa sai yi magana sai suka ce a'a kamar hadisi khurafa da aka wasu kaɗuwa da magana sai suka ce kamar hadisi khurafa sai ya tabbe ko ke kun san hadisin khurafa suka ce a'a kenan jumla ce da aka ake faɗanta a larabawa amma har tarihin ma sanadiyar ta ya wuce don ki samu irin waɗannan karin magana da a kowane muwarin rika inda ya tambaye ta me saboda ba za a yi ta sai ga ta gani amma ko yana fara fara a ka san tarihi ba ba ta sani ba saboda ba ake cewa ko an ɗauki dala da gauran dutse kawai bane ga abin da ana faɗa shi ba a san me tarihin abin nan ba ko ƙunan bakin wake da ake waye bakin wake din wannan kona ne da shi kai ga wani abubuwa ne da ana faɗan ta kai ba a san me tarihin su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ko sun san waye kurafa sai ce kurafa wani mutum ne wanda yake albani suka bude ne ido in ji haushi aljanu suka dauke shi da suka dauke shi suka kashi duniyar aljanu suka buɗe ni ido sai ya dinga ganin abubuwa na rayuwar aljanu ya zauna tare da su kaga wani mutum ya zauna tare da Allah ga duniyar ku da game da duniyar ku ba sai da yaje yana ta ba da labarukan abin da wajen a can lokacin da yake tare da aljanu abin da kutukutu na saba da duniyar mutane to da zaran za kawo labari mai zama ba su za su kai labarin irin ba kurasa ne ta tsone ko da zai jira haushi to sai suka ce wai hayatu a rayu sunna nashrun sunna mauke sannan a mutu na shirin sannan a tashi hadisi kurasa wannan labarin da ne su ba su yadda ba wannan har ya kai wani da ma gizo daga cikin mazabawan larabawa ya ɗauko daddagaggiyar a akuya ta mutu ta zagwani sai ya ɗebo gashi ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu idan mun zama haka ne za a tayar da mu Ko idan an zama wannan kashin ga gashi an ɗebo wani ya zama ƙasa wani ya zama wani yana wanda rabuwar gashi wai idan mun zama haka ne za a tashe mu sai Allah ta'ala ya ce wa da raba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta yadda aka halice aal قال يتي من يحيي العظام وهو رميم waye zai rayar da kashi bayan ya rubuce amsar kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kace zai da wanda zai da zai tayar da ita shine wanda ya kaji halittar ta tun karan fadi kalura wannan dawo da ita za a yi ka ku san dawo da ita shi wata soji a kan kaza ba tunda babu wani style babu wata alama babu wani abu kwata kwata kaza shi aka yi da ke kullu shi hannu bi an a awwal marra haka nan ka duba suratul isra haka nan ka duba qur'ani ya buga musu misali iri daban-daban har qur'ani yake cewa kul kunu hijaratan ahadiyya kul ka ce da su kunu hijara ku zama duwatsu aw hadidan ko ku zama bakin karfe za a tayar da ku ba wai ku zama a wannan ba sai ba wanda shi da suka ce wannan jumla an faɗa an faɗe su ne inkarin lahum inda an faɗe su ne da a matsayin su zama haka da sai tsaka ya zama da su ne da ma mun yi da gara ne an yi wannan kun ce in kuni ne gara ku zama duwatsu ma'ana su zama dutse mana inda su ga an mai da su ba su zama ƙarfe inda su ga an mai da su mutane ba amma inda an faɗa ne na su zama hakika nan ki ba da sun zama duwatsu kawai da sun sun zama karafa sai da kyala ake dogon jirgi da su wa mu'minu bil ba'si muna yin imani da da tashi bayan an mutu shi kuma tashi bayan an mutu ya tabbata a tarihi an mutu bayan an tashi abin nan an tashi bayan an mutu ya mai a cikin suratul baqara a wurare biyar zuwa shida kaga dai a nan nan kurkusa farko farkon bakara da suka ce da annabi Musa alaihi salatu wasallam lam nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum kull saiqatu wa antum tanzurun fa akhadhatkum kull saiqa sai mutuwa ta dauke ku kuna kallo sai ne as-sa'iq as-sa'iq ya zama da ma'anar mutuwa anan bai zama da ma'anar musuma ba ثم بعثناكم min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun ثم بعثناكم sannan muka tayar da su min ba'a da mautikum bayan kun mutu kenan kun ga da wata gunne ba'at shi ta yake wa mu'minu bil ba'at thumma kun min ba'di mautikum bayan sun mutu kuma Allah ta'ala ya tayar da su kenan an mutu an dawo tun a wannan duniya to ne da musu a ciki dan daga baya bayan nan wasu da suke jirgi a ilimin falsafa sun dauka manzon Allah sallallahu alaihi shi ne ya fara magana akan an mutu za a dawo shi yanzu ke ganin wani abu ne da ya saba ma annabawa baki daya to wannan wannan kisar a cikin a cikin al'ummar annabi ne ko a cikin al'ummar annabi Musa sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar annabi Musa ashe al'ummar annabi Musa ya zo da ma'anar da maganar an mutu za a tashi hakan nan ka jam in kai gaba kaɗan cikin surfi bakara wuri ne kenan na biyu abin da ya shafi hadisin bakara laba katilu bani isra'il wannan mutumin da bani isra'ila suka kashe aka rasa wanda ya kashe shi Allah ta'ala ya ba su cewa rasu sabon sabiya har zuwa karshe fa daribu abin nan da kun nadiri bi bi ba'dha muka ce ka dauki wani sashi na sami wannan ku daki wannan mamacin suna dukan mamacin kawai sai tashi yana tashi wuce wani ne kashe shi fa kun nadiri bi bi ba'dha kazalika yuhyi Allahu al-mauta يريكم آياته لعلكم تعقلون ولو أن كل يموت كما أنت أشيك كما كل يوم أكله ولي أنا أكله ولي أنا أكله شيلي كان الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم حياهم alam tar ila alladina kharaju min diyarihim dai saboda da suka fita suka da kayayyakin su aka sun gudu sun bagari hazara al-maut maf'ulan bi ajrihi hazara al-maut sun gudu ne sun fita ne don gudun mutuwa haka Allah ta'ala faɗa alam tar ila alladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun dubin da aka yi da wani mutum ɗari ne dubin ne hazara al-maut don gudun mutuwa sai Allah ta'ala ce ku mutu <laughs> an gurba tsira ba kenan kuma Allah ta'ala ce sannan muka rabu ku wuri ne kenan wuri na uku wuri na hudu aw kallabu marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah bi ata'ad thumma ba'atha Allah ta'ala ya kashe shi tsawon shekara 100 ثم بعث ثم الله تعالى يتعب شيء كيف هذا لفظ البعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام شكرا شكرا أنا شنو يقول الله ولي مدير فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس كالتي جاتين كما جاتين شعار بها زلزل قصصهم بسبب يا قصة وصدق بني yana kallon jakin jakin wuta ya haɗi wanzur ila shimarika wal majarat ayatul nas wanzur ila al-izami kayfa munshizuha thumma su lahma Allah ta'ala ya tare kafin jakin ya ta zuba da baki ya kece kuka an mutu an da ba mutu ba wuri ne kenan wuri ne da wuri ne shida ayar ta gudu wannan wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tulil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من القول فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا في بدءهن يأتينك سعيا يعلم أن الله عزيز حكيم ودي نوع كده ودي نشرة بيت لنا أموت أن داوتن أنا الدنيا ليه لك كده تكون أموت بعد بل دليلai da suke kabo ne tuwa su sama da sun shirin mafarki kowa da ya riga ya san yadda ɗaya raniyar da ke kasa take bushewa ake shawa an kai sai kanu zai yi kamar eh, tita guda ta kasa aka aji wani da manzon maza abu kaza kura ta tashi abu kaza sun zaga zuba yanzu yana cewa ɗiban zuwa rani don da rani ne mutum ya dubi zuwa sai ce kai ai da ɗin da mana sai daga nan har zuwa kuka can zai noma saboda ƙasar ta babu ruwa ta bushe ta matse ta haɗe sosai da sosai ita kan da kura take sai ce aba ai daga nan har kaɗan da can duk sai ya nuna shi gaba ɗaya shi ne gona rani kenan amma da zaran Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai ga ƙasa ta bushe ta ta shaƙi ruwa mana ta girgiza sai ƙasa ta buɗe kawai kun shi take wanda yake kuma wannan ruwan da sama inda za ka zo da drone da drone ko kuma da ko da tamkar ruwa kullum kana zuba ma fili haka za ka kai kana ta zuba a na sha amma da zarar an yi ruwan sama sai ya zama nan abubuwa gaba ɗaya suna fitowa wannan abu kullum yana mai mutuwa kullum yana mai mutuwa tsaraka batun a ce za a yi inkarin alkiyama na in an mutu ba za a tashi ba wannan wani tunani ne da ya saba ma nusus na annaba ba ma irin suka zo da shi dan annabi ibrahim shi ma ya yi magana in an mutu za a tashi don ya ce rabbi arini kai ba ta yi mota cewa in an da'awar cewa an mutu ba za a tashi wannan tatsi ne jiga da otu domin ta sa mu tsaftataccen hankali kuma wannan shine akan abin da annabawa suka zo suna ta magana akan shi shi yasa malam bayyana yana maka hikima nan ne yasa ake wannan magana sai ce wa bizaril a'mal yawm al-qiyamah muna yin imani da sakamakon ayyuka da za a fitar na ranar tashi alkiyama sai ɗayan kenan daga cikin imani da ranar tashi alkiyama domin a ranar tashi alkiyama ne kowa zai tashi kamar yadda aka gani shi kamar yadda zai duniya kamar kuma awwala khalqin min 'ind ba'dan alayhi kamar yadda muka halice ku tun da aka gama tayar da su sai da Aisha Siddiqa binti Siddiq ta ce ya Rasulullah maza da mata dan a Rasul ce za a tashi ne gurlan wanda ce gurlan ko ne bawai balle ka ciya kuma zai tashi sai da Aisha ta ce ya Rasulullah maza da mata ya ce ai abin ya fito tun tunanin wani mai tunani inda a duniya ne tsaka kilomita guda sai ga ana ana ɗiban shoki sosai da sosai idan tana kai tana dama kilomita guda tana nan kilomita guda sai ga abin nan shoki yana nan ya kama amma alahira ina alahira babu wannan kwata-kwata na saboda haka malam ya ce da tafiyar al'amari yana kiyama da sakamakon ayyuka kenan nan duniya gida ne na aiki kamar yadda kasan da farkon faɗuwar bazara manoma suke nema mai share gona yake sharewa mai fitiki yake fitiki mai sassabe yake sassabe mai duk ayyukan gyara gona ya yi da damana ta faɗi ya shuka har ya komai kai ka sa ido kana kallo don abin da kai sai ranar da ya zo yana haka burgar doya yana fitar da doya kace kenan yana ma ga yawa yana da kuma tasowa kenan duniya wuri ne na aiki tukuru a nan duniya ne ake neman lahira ba wai a lahira ake neman duniya ba amma duk da a duniya ake neman lahira kar ka manta da banka na duniya wala tansa nasibaka min ad duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wani shi ne kawai sai raka a daidai da nake cewa dole mutum ya tashi ha jan-jan, hajjiran mazara za ka tashi dan mutum ya gina ya gina lahirarsa lahira ce an san tabbas za a tashi mutuwa an san tabbas za a mutu amma ba a san yaushe za a mutum ba sau nawa kake jin labari an kira waya kiran da ya shi ne na ƙarshe a wayar sai ka ji bayan minti goma ko minti ashirin da an sake kiran wannan kira a ce ka san me wannan wayar ke yanzu yanzu bayan minti ashirin ka gama magana a ce to yana jirarar yana asibiti da duka bayar su an shayi ba ko ba shayi ba an shayi ba wai ba shi da lafiya bayar su da haka dole ne ba wai mutum zai ce a'a yanzu yana cikin shekaru ne shekarun nema ba ne a'a sai ya gama kamar zai nemi shekarun zai yake da shekaru kuma neman lahira a'a babu tabbas akan wannan kaga dai duniyar nan akwai wanda ya tuwo duniyar nan ko awa ɗaya da bai koma kaga ashe abin ba a yayin ta fito ba kai akwai ma wanda bai so ma da ne ba akwai wanda yana da shekara sha biyar sha takwas ashirin mun yara su yanzu inda za ta je wannan shirya ta kwabo ka lissafa a ce ka samu tarihi na waɗanda suke kwanci a nan da dattijai da tabari wanda suka fi yawa samari suka fi yawa kenan ka ga ba wai ma'aurin ba ne ka ce shekaru ne mutum ya ce yanzu zai ci duniya shi da tsinke a ba magana da kai magana in ka bi in wallahi tallahi mutum ya samu kiyamul layl kuma zawul a'mal ayyuka duk aikin da mutum ya aikata domin al a'mal na farko da zai yi na biyu kuma ga al aljinsiya duk jinsi na aiki wannan aiki kyakkyawan aiki ne mutum zai ga sakamakonsa mummunan aiki ne mutum zai ga sakamakonsa wa inna al-hafizin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغير سورة أبو نير ألم نجعل له أيدين ولسانا وشفتين وهديناه مجدين آه فلقتها من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة iya kawai a yi ta amu fiye ne yi musu gaba ya ciman za makaraba a yi muskinan za makaraba wallahi dole mutum ya tashi da tunaninsa da iliminsa da ƙuruciyarsa da ƙarfinsa da dukiyarsa ya danne ya gabatar ma kansa ba ya gabatar ma wani ba kuma na alkhairi isa malam ya ce wa da za'il amal mana imani da sakamakon ayyuka ka lura sakamakon ayyuka kenan za a lissafa aikin in aka lissafa aiki sai kuma a bada sakamakon shi kowanne aiki daya sakamakon shi daban aiki kaza aiki kaza sakamakon shi kaza aiki aiki kaza aiki iri kaza sakamakon shi daban wal ard mana yace muna imani da al ard ujurowa da Allah madaukakin sarki yake cewa yau mai yin gona. abin da yau mutu urabuna alaiha a ah, yau mutu urabuna la ta kafa muku khashiya tun urabuna za a kuturo da za a kai ku gaban ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya rahu ga mutum a wannan ranar ya Allah ke mana mai kyau wal hisab da lissafi a lissafa adadin zikiri da kai adadin salati annabi da kai a lissafa shi adadin istighfari da kai a lissafa shi adadin halala da kai a lissafa adadin tasbihi da kai a lissafa adadin kaza adadin kaza adadin kaza da kowanne a lissafa shi ina ka ta yi ƙoƙo da kyau sannan sai a bada sakamako in ka lissafa aikin sai kuma a ɗora shi akan mizani in ka ɗora shi kamar da bayani biyu in ka ɗora shi akan mizani sai kuma a ɗauko ma'aikaci shi ma a ɗora shi na kenan sai a ɗauko littafan da aka rubuta ayyukan a ɗora su kan kakaf ce da wani wani tashi alkiyama in ka ji mutum yana cewa da gan da kunyar duniya gwamma ta lahira wallahi bi san lahira ba yana da hanci da ake san mun ce ce lahira Ya ce da kunyar duniya wai da su ji kunya a duniya kwara sun ji kunya a lahira wallahi bi san me ce lahira ba bai san me ce lahira ba Allah ka tsare mu baki da amma duk wanda ya san lahira ranar da za taro ne fa ba a taɓa yin irin shi ba tun daga ɗan uwan ɗan uwan adam ɗin nan wanda ɗaya kashe ɗaya tun daga wannan wanda aka kashe na farko har zuwa na ƙarshe da ya mutu fa gaba ɗaya za a tashi fa gaba ɗaya a ɗaga wani a ce yaro shi ne yaro ga irin ta'addancin da yi a wannan ranar baki ɗaya ga annabawa ga manzanni ga waliyan Allah ga salihan bayi ga waye ga a ce wani shine wani ga irin ɗanyen aikin da yi wani shine wani ga irin ɗanyen aikin da yi ya kake ganin wani rana mala mutum da ce da kunyar duniya ga mata lahira mutum ai Allah ya isa ya ce ba mu irin ta suke jira a wani Allah ya isa ya ce motar ta cika ta ki sai dai ta samu feda wannan izgiri ne wannan ta halatta ba ba a yi mai magana ya ce sa biya a can ya san can kuwa ya san can ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam da aminci Allah tabbata gare ce kun san al-muslim suka ce ya a magana yace ba wanda zai je ranar alkiyama da azumi da sallah da komai yayi amma ya gaji wancan ya aibanta wancan yi kaza yayi kaza wannan zikiri wannan salatu annabi wannan sallah wannan azumi su za a hauka a biya naira goma naira talatin naira arba'in dala me kasa ta tare kasa ta taki kasa ta duk da wannan za a biya ba ba wai da morar da kai kaftara ba da morar da kai zalunci mai kiyaye wuta ba da kira biya ba salatin annabin da kai shi za a ɗauko a bata aikin hajjin da mutum ya malama shi in yi kenan ka zan ba ya zama ba mafi kubara in ma mutum ya yi wallahi mutum ya mutum shi kiyamun laili tun a duniya tun a duniya mutum ya haƙura da abin da yake halas in dai kuɗi ne an riga an gama yi ina fatan mun ce wannan da kyau in dai ilimi ne an riga an yi kawai dan ana magana ana magana ilimi ana magana annabawa ana magana ilimi ana magana wancan mutumin da Allah ta'ala yake cewa watulu alayhi ma ba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تهمل عليه يلحس او تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون يتفكرون in kuma mulki kake da yaro da amince zulkan mai wanda ka sun kara da duniya baki ɗayan ta kara kaka sai da yaje inda raya take sabuwa bayan ya ji inda suke fitowa sai da ya kura duniya ta inda daga inda yake babu sauran wani duniya kuma a gaba sai ya kai inda raya suke buduwa ta inda daga inda yake to babu sauran wani duniya a gaba kaga ya gama gaba da wannan kenan hakan da sai da ya kaba ya dubo wata kusurwan sai da ya zo ƙarshen gini mai su ma mutanen da suka aure suna neman tsare daga yaji da majiyar da suke ta ya gaba kara da ko ina da ina haka Allah ta'ala ya zai hukunci shi a cikin bayanin a cikin suratul al-kahf to saboda ne ana faɗar waɗannan al'amuran ne saboda mutum duk abin da zai nema ya nemi sai su fisa kada ya kauce hanya sawa'an ta dokanci ce sawa'an ta shiga ƙungiyar matsafa ce ko dan mai ilimi ko dan mai kuɗi ko dan mai shugabanci an riga an gama yi ina fata ne zai kyalla ko duk abin da yayi zai dan ƙaro na ban ji ba shi amma qur'ani ƙaro ne fara yace inna na kana min qawmi musa fa ne. wa ataynahu min al-qudus tasbitin ba da aka bayar da yi bayanin takasakan da suke tare da shi ba mabuɗayya kai aka faɗa mun bashi min al-kunuzi ma inna mafatihahu abin da yake nan mabudin da ake budewa la tanu'u bil isra za ta ga yadda samari majiya karfi wanda yake sun tafi mai goma majiya karfi a lafta ba su shi ba su iya daukar shi mabudin ba wai kudin ba kaga san ba karamin abin nan ba yanzu ko mabudin da yake aljanna ya kasan da in ba za a tattara su za su buɗe abubuwa da yawa to amma nan duk kuɗi da an an gama yanki mulki an an gama karatu an an gama mutum ya bi halattacciyar hanya ta yadda zai same su su amfani shi duniya da lahira wa qira'atul kitab da karatun littafi la ilaha illallah ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba ka karanta littafinka da kanka mutum aka zai daga littafin shi yana yayi zikiri ya karanta qur'ani lokaci kaza ya yi ashar lokaci kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya bi can wuraren kaza ya da kanshi zai dinga faɗa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare duk waɗannan tafasil ne na abin da ya shafi ranar fashin alkiyama saboda ka karatun littafi ba karamin karatu ba ne karfe magana kyau ba ka iya karatu a duniya ba ko ba ka iya rubutu duk za ka karanta tsaf in qara'a kitabaka ka faɗi na suka ne wani ala tasiyo kai kadai za ka magana ka hisabi ba magana cewa na karanta mu kowa na shi zai karanta kowa shi zai karanta littafin shi da kanshi ya Allah ka tsare mu la ilaha illa rana tashi alkiyama kenan gaskiya mana yake muna yin imani da abin da ya shafi lada lada da za a ba mutum mun yi imani da akwai ladan za a bayar wal iqab mun yi imani kuma da uquba da za a yi wanda ya saba ba Allah madaukakin sarki mun yi imani da ita Allah ta'ala ya ce duk wanda ya je banka shi a wutar zai yi kaza zai yi kaza mun yi imani wannan ba tatsuniya bane ba kawai a ba khiyar bane duk ba kodi a ciki tabbas ne zai faru wasu mun yi imani da siradi siradi da za a gindawa shi akan doron jahannama kowa ya tsallake shi وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في فيها من إمام الشيء إنا لله وإنا إليه راجعون شيء ده ولا سراد انت ينا تنكر كيفي أجديش كما أكون قيدنا وان بنت سنة يهدر مكين لواقع في قلب مجهن نمشي كافر كهو سرادي gefen shi akwai amana tana jiran duk wanda ya ci ta da bayan zai ce amanatul amana duk wanda ya ci amana al amana ta ci shi amana tana ba tana jiran mutum a gefen zara amana ta magana wani zai faɗa maka magana ai ba zai faɗi bane a cikin gari ba zai faɗi bane a unguwarku ba zai faɗi bane a masallaci ba ba zai faɗi bane a makaranta ba ya ware kai ce wannan maganar amana ce amma ko bayan an kammala tana zan ɗauke ka samu mutum ka ce wani ya ce min kaza amma ya ce min amana ce to kai ma har kuma yana da yana da a akalla guda ɗaya kuma rubuta za akwai amana sama a akwai amana ta kuɗi akwai amana ta ajiyar karkaji an ce amana wato ga ɗauki ajiyar kuɗi a'a amma duk wani abin da za a ce maka amana ko tambaya neman shawara ka mutum ya ce amana nake neman shawara ka akan abu gaba wannan abin ka faɗa mashi ko da ba zai da shawarar da za ka bashi asalin abin da inda kai ne haka za ka yi haka za ka zo ne mishi ina fata hukunci wannan da kyau to ko bai ce maka amana ba duk mutumin da ya ware ka zai yana neman shawara ka to ya ware ka a cikin mutane Sai saboda haka za ka bayi shawara a hakikanin abin da ka sani na cewa in kai da shi za ka yi. sawa'un kasuwanci zai fara sawa'un auren ya zai yi sawa'un shi zai aura sawa'un akan menene ce yana neman ka shawara ka fayyace mashi hakikanin abin da ka sani ina fata mun fahimci wannan da ke mataza a cikin al'umma ba kai kadai bane ya ka tsara kamar ce wal iqab wa sirat da sirati wal mizan da al mizan ma'auni kenan abin da ake auna aiki da wanda yayi aikin da inda aka rubuta aiki din kaga wanda ya aikin da shi ne mutum ko da yake nan abin da aka aikata shi ne alkhairi ko sharri shi ma za a dora shi sannan takabbin da aka rubuta shi ne a sur kenan abin da ikara kitabat shi ma za a ɗauke shi a dora shi akan sirati kuma idan aka yi aure akan sirati mutane suna zama ɗayan abubuwa guda uku ne abu na farko shi ne mutumin da alkhairinsa suka rinjar sharrinsa ko da alheri ya fi sharri yawa aljanna kai tsaye wannan shi ita ce magana da zarar alkhairin ana ɗora su akan ma'auni sai ma'aunin ya nuna alherin da kai ya fi sharrin da mutum ya yi wannan kai tsaye aljanna ce fa amma man sauƙulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin rahiya shikenan duk wanda kyakkyawan aikinsa yarin zai mummunan aikinsa ko da da ido ɗin ne kai abin da ake bukata kyakkyawan yarin jayi mummuna shi ke na wannan aljanna ne ke sai wanne kuma ta kishiyarsa wanda mummuna aiki yarin jayi kyakkyawan aiki Allah ta halar sauki to idan mummunan aikin mutum yarin jayi kyakkyawan aikin mutum kenan yanki yarin jayi kyakkyawan aiki a kyakkyawan aikin babu shirka kenan domin bai shirka da kyakkyawan aiki ba ta haduwa shirka tana lalata kyakkyawa tana lalata aiki ne ta zama ita kadai a gurin ba ta buƙatar tauhidi a wurin domin la in asharakta la yahbatanna amaluka kana yin shirka aiki zai bace ne maka tanzir kenan da kyau ko shi yasa take ganin malamai suka kawo ridda tana cikin wani da suke warware alwala kun gane nan da kyau ridda mutum ne yayi alwala da yayi alwala sai yayi ridda wanda yana yi rubuwayen musulmi ya sake ba wani mulki ya sake alwala saboda ne sai da wani ɓaci kenan da a taɓa yin aiki hadisi ya sake ah, an ce aiki ya ɓaci gana yana o eh, da aka ce lola da ya ce ita da aka ce a miƙo huta ko da tun da dawo bane aka ce aikin haji sai daga cikin maganganun malamai ke ko ka ce a ah, ɓata aiki yana ɓatuwa ne bayan sai mutum ya mutu a kan shirgar amma dai ala'ika har mutunci bala'in da ke cikin shirka shi ya sa malamai suka sanya ridda daga abubuwan da ke warewa alwala domin alwala aiki ne kuma kyakkyawan aiki ne mutum yana yin ridda alwala su takari sai ko da ya dawo musulunci ya sake alwala to mutumin da ke mummuna aikinsa ya yi kyakkyawan aikinsa wannan yana da fuskar guda biyu fuska ta farko in Allah ta'ala ya ga dama ya ce mishi gaba ɗaya shiga da shi aljanna wannan mun yi magana shi a darsan baya ko dan yana cikin mashi'a ganin dama Allah ta'ala ne ya kona shi fuska ta biyu Allah madaukakin sarki ya kona shi gwargwadon wannan zunubin da yake da shi ma'ana yana da zunubi kashi casa'in da biyar bisa ɗari 95% yana da alkhairi ne kawai biyar bisa ɗari amma kaga a cikin ruwa da shirka dan na da shirka wannan da din babu ita to zali ke in ya shiga wuta zai shiga wuta mai gargadan wannan zunubi na kashi 95 da ɗari in ya koyi sai kuma a dawo da shi zuwa rahama to haka wannan wanda mummun kyakkyawan aiki shi warin jayi mummunan aiki kenan Allah tsare sai na uku wanda suke 50 50 kyakkyawan aiki hamsin mummuna aiki hamsin ko da da kintawa da bismillah wani bai rinje wani ba kaga wannan sai da wancan zalla a rafi kenan da Allah ta'ala ce wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan da suna. kuma akwai zalla arafi akwai waɗansu mutane waɗannan mutanen suna gane kowa da alamarsu mana suna gane 'yan wuta da alamarsu suna gane yan aljanna da alamar su don su suna to wani arashi in mun tashi aljanna ya bugo ta shaƙa in tururin wuta ya bugo ta shaƙa wa alal a'arafi rijalu ya'rifuna kullan bi simahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم من يدخلون ولا يطمعون سوى الجبل عرفتنا Allah ta'ala ya ce wa dau ashabal janna sai su kira yan aljanna su suwa an ce gulla arabi sai su kira yan aljanna su ce an salamun alaikum abin da kiran ya ku sa, kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ka san ya murƙa cikin su cikin ba yan civil around ba kai da dan kana da maganganun malamai sai ke shiru kawai idan ba ta shi ko a tsohon a rafin da samu wani malamin ce shi yanzu ina ya ga idan da zai rike Allah rahamarsa ya Allah muna roƙon rahamarka lan yadkhuluha ba su shiga aljannar ba su zo kenan wanda da yalla arafi wa hum yatma'un amma suna fadayinta kenan ayar yana nuna ƙarshen al'amarin su za su shiga wa surifat a lokacin da aka za ta gana ne wa idza surifat a lokacin da aka karkatar da gannan su tilqa ashabin na don su kallaci yan wuta kenan yan wuta ban larafa in suka kora ma yan aljanna ido ba za su dauke don kallaci wuta ba a'a Allah ta'ala yanzu idan surifat absaru karkatar da gadon za ya fata iya dole ya karkatar da su kuma su ba yan wuta tilqa ashabin nar zuwa ga yan wuta su kuma su tsine musu hada zuwa ƙarshen kasa wani zo yana maka cikar adalcin ubangiji wanda alkhairin sa yarin da sharrin sa gashi wanda sharrin sa yarin da alkhairin sa gashi wanda alheri din da sharran suka yi daidai wa daida gashi ya Allah rahmataka warki wala takilna ila anfusina qurrata ayn wannan al'amura yana da kyau lalle ilallan da tashi na farko me ke sa mizan me waɗanne irin ayyuka ne suke da nauyi a mizani ko ya ga yana da kyau ka san aikin alkhairi da yake da nauyi a mizan akwai hadisi karshe da ke cikin sahih bukhari wani hadisi كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كن بذكري صدقتك تاتك mai fitar daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saqila tarif mizan suna da nauyin da su a mizan wannan zikiri shine subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi shi kuma tun da ba kafa kaza ba wani salama yace kaza ba shi ba a auna shi ba a yi lissafa shi duk zikirin da ba a sa ka kai kafa kaza ba to wannan ba ne da zarfin zaman babu zarfin da ake yi shi ba a ware da safe ko da ba kuma ba a lissafa shi kun gane nufi na in dai sunna zikiri ne wannan duk yadda kai shi kenan ba kuma ka lissafa da Allah ce kana da kirbi ne dubu ko kana da mai ka duka da ka tafi wajen da ba lissafa fashi ake yi ba masa ne kenan ba akwai husnul khuluq kyakkyawan dabi'a kyawawan dabi'u suna da nauyi a mizani Ki za a salma ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ki za shaykhul islam ibn nuna yake da littafin alwasiyatu wasiyatu sughra وبدون شر لما لتاش وما حديثه خصوصا الخل كاوى والدبيعه وخالق الناس كذولا بمتانو انكو انشي متانو متانو ذاك هذا الزاي ناسو واتير شركابان هذا فقوة دماء اكوي كافري اكوي مشركي اكوي منافقي اكوي انبدع اكوي انسنة اكوي كذا اكوي اكوي سو ثم يعاد كل ذي حق حقه وخالق الناس بخلق حق ما يسيرا دماء كفادات annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce subhanallah wa bihamdihi tamla'ul mizan lafazin subhanallah wa bihamdi tamla'ul mizan yana cika mizani gaba daya aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard ko ko yana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne wannan lafazi subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah sai haka zaka ga waɗannan zikirai da suke ingantattun zikirai da suke da nauyi a mizani to kar ga manta zunubi kuma haka yake gobara ne kuma alkhairi yana janyo alkhairi hakan nan sharri yana janyo sharri in dai mutum ya aikata barna bai bi da istighfar ba to za a ga wannan barna a hankali sai ta janyo mai sai ta jashi shi ya aikata wata barna kuma ta daban Allah ta'ala ya tsare mu saboda waɗannan al'amura abin da ya shafi al-mizan au ranar tashin alkiyama a auna kaya wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hawo bishiya zai tsinko asuwaki sai su bi sai ga aurensa shara ɗansa siriri sai suka yi dariya annabi tsirar abinci Allah su tabbata a gurin ya ce kafafuwansa suna da nauyi a a ashe abin ba wai garin jiki bane ba wai jibgege ne a cikin babbar ba kuma yana zama a kan mizani ne mizani zai ne ba a'a imani ne abu abin imani in mutum yana da imani sai ya ga ya yi nauyin kuma ba babu sai ga shi da shi da sauran ma zai da sauran zai nemi wani da ya Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kada Allah ta'ala ya Allah muna roƙonka kada ku mu ta mu ranar tashi alkiyama wala tukhzina wa min ba'fu ولا تخبر يوم البعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين you.